A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin Ikram Rabiu mawaƙin fina-finai da ma siyasa ga yadda hirarmu ta kasance da shi. Wato na samu kaina a harkar waƙa ne sakamakon yawan kallon fina-finan Hausa a lokutan baya ina da aktoci da suke burge ni su kallon su da nake yi da waƙoƙin da suke hawa sai waƙoƙin da suka fi hawa sai fi burge wannan sai ya ban sha'awa bari na fara yin waka amma da zan fara sai na fara wa aktan da shi ya fi burge ni a aktocin da suke fina-finan kawai. wani akta kenan wani jarumi kenan ali sai ka fara wa waka wani waka masa waka ko ina da an ce alinuhu an fito da ihu dan kin gane <laughs> hada dan dansewa <laughs> eh wada hada masana yawa so daga ni da ne mishi wannan eh, ban ma samu ganin sa baraje na bayar aka bashi na dan yi wasiƙa na bashi daga nan shikenan sai na fara tunanin to ai zan iya yin tafin ma hmm. kawai sai na je na dan gwada sai na yi guda ɗaya biyu kawai daga baya kuma ramuna mana daga cikin waɗanda ka yi mm, waka fim din da na yi ita ce darajar ƙwariya na ragaya tuni mun farga a yau da kullum in ta faduwa kasa ta zama sakaina wasu sura fim <laughs> darajar ƙwariya ai saboda da ni ne ma sai aka sa fim darajar idan kana rera kana kana rasayawa ne ai da ban yi a fili mutum zan yi a mm, eh. to me sirrin rasayawa wannan eh sirrin gaskiya shine ni tana taimaka min wajen karɓar ci ko kuma rike kiɗin da nake yin waka a kansa yawwa eh, yawwa kuma na fi rike kiɗin tunda kin san ai kiɗa akwai tempo a kiɗa das das das das das to wannan shine ina da rare sai nan ko a zuci ko a fili haka sai ban to kenan ka fi wa eh, kafin wakar fina-finai ina ai da na dan fara din ta fim kawai daga baya sai na koma biki ina fara biki kuma kawai sai siyasa ta kwace ni sai na koma siyasa yanzu dai a siyasar nake a siyasar wacce ce daga an jita la ilaha illallah ikram kano ake ikram kano ai zo mu kara fada musu dai yan kasar mu APC muka yi in za a yi zabe a yi gaskiya ba za mu yarda da rinto ba Najeriya sai ya baba Buhari gaskiya <laughs> da wakin karfe banda wannan kuma banda wannan kuma tsara miki mm. to shikenan banda wannan kuma sannan akwai ban kwana da mai malafa ku ce masa min yi mai bai bai apc muke so saka ba za mu bari ya zarce ba to an yi ta fim an yi ta wannan ai mana ta soyayya mu ta soyayya ai ai na soyayya sune waɗancan irin su na farko da na fara su darajar kwariya banda ita ta soyayya tsantsa soyayya soyayya tsantsa mm. gaskiya ban yi ta soyayya tsantsa irin kawai soyayya an wake soyayya ba saboda ina jin ko da ban san kawai ban san daɗin ta ba darajar ƙwarya din ita wannan waka darajar ƙwarya da nayi wani abu ne yake faruwa da ya shafi darajar ƙwaryar kin gane ne waƙoƙi kalmomin hausa na haɗa a ciki haka waɗanda suke ba da mamaki wajen kamar karin magana na bahaushe da kuma hikimominsa sai na yi su kuma sai suka yi sha'awar to bari su cim akan sunan darajar ƙwarya me burinka a harkar waka ai babban buri na alhamdulillahi kusan zan iya cewa ya cika domin na zo harkar waka ba don neman suna ba sai don neman na kaina ma'ana in samu sana'ar yi in samu abin da zan dogara da kaina kuma na samu domin ta zame min sana'a tun bana tunanin sana'a za ta zame min har ta zo ta zame min sana'a ban taba tsammanin a waka zan mallaki abin hawa da wasu muhalli da aure da sauransu ba amma duk a waka sai gashi Allah ya sa nayi kuma na san manyan mutane da yawa a Najeriya na san gwamnati na san yan majalisu kenan kai timer bajau <laughs> al'adar wannan shirin kan yi wa mawaki tutsiye hmm. mu ce ya mana baiti ko yi mana amshi dandalin BOA na gode <laughs> ki fara wala eh, dandalin BOA na gode <laughs> gaskiya na ce muku na gode eh, saboda kun birge dandalin BOA na gode sai <laughs> baki amsa ba da kin amsa mun sai mun yi ta minti goma Madalla. A fannin tsegumi kuwa 'yan Kannywood da suka tafi Los Angeles ta Amurka don halartar wani kwas na sati uku sun sauka a filin jirgin sama na Inamdi Azikwe da ke Abuja a yammacin jiya. Jamila na gudu ta warware daga zazzabin malaria da ta yi fama da shi a yanzu haka ta ranka ya Kaduna don fara aikin shirin yar fim na kamfanin AS mai kwayi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.